بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرجى رمضان وعندنا أن ɗauki rabi kenan a wannan shekara ta hijira ta dubu da hudu da arba'in da biyu, kuma daidai da rikirin da bakwai ga watan hudu watan nunawa watan yan ansar albashi shekara ta dubu biyu da da 2021 kuma wata na hudu idan tarihin masifiya din ya tabbata aizuwa isa dan maryamu alaihi wa alaihi salam mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba ko muna cikin suratul a'raf za mu tashi kan aya ta goma in Allah ya yadda. amma dai kafin haka akwai tambayoyi wanda shi dan uwa malam harun zai karanto a ansa gwargwadon fahimta Allah ta'ala ya taimake mu a mai tambaya na farko bayan sallama yana cewa malam ko ya halitta mutum shi a wuri ya yi da mahaifinta ke yin cata an yi an yi bari ya ki bari shi yana halitta a aure ta eh matukar ita ba ta take yi ba ita mutumiyar kirki ce ba da dalilin da zai hana ka aure ka kuma ana fata ma auren ka da ita ya zama wani sanadin ƙara yi ma shi mahaifin nata wa'azi kuma idan Allah ya sa ka mallake suna karkashin ka da kyakkyawar manufa rada da kuka je ziyara gida hira ta yi daɗi a iya shigo da wannan mabu'in a matsayin kuna roƙonsa dai a matsayin na dattijo dai da allah wannan harka ta yara ta a bar musu ubangiji ya haramta alayi halin dai ya halatta aure ta na sai mai tambaya ta gaba bayan sallan a ce malam ne ne hukuncin matar da idan mijinta ya zo kwanciyar aure da ita tana lafiya lau sai ta dinga fata masa so tana aikata haramun kuma tana jefa kanta cikin halaka domin manzo ana sallallahu ya nassanta cewa duk matar da mijinta ya kire ka zuwa ga shimfiɗa ta yi ta ki bashi haɗin kai za ta kwana mala'iku na la'antarta su ka wannan baiwar Allah da ji tsoron Allah musamman kamar da aka nuna cewa tana lafiya kenan taurin kai ne bijire masunar manzon Allah ne jefa kai cikin hushin Allah ne take yi Allah ya da mu sai mai tambaya na gaba yana cewa malam menene hukuncin matar da ba ta da lafiya kuma tana karatun alƙur'ani 60 ma'ana tana haifar tana jinin eh, mun amsa da tafe cewa a irin yadda ake wato fafutuka wajen ilimi kuma ana gobar mai neman karatu ka yi duk abin da za ta iya na kunzugu da tsabtace jikinta a zahiri ka ɗauki littafin tana alkur'ani cikin makaranta don kada saurin su tsere mata kuma mun faɗi cewa wannan matsala ce filafiya kullum idan matsala ta zama filafiya to tana da sauƙi ƙwarai sai mutum ya tsaya matsayin da ya fi zuwa kuma ba za a zarce ana a tafi a bashi ba a wannan fafutuka ta karatu al'adar mata idan ana tsere musu a karatu to sukan samu kasala wajen ci gaba da karatu, karfe zai iya bari duba da wannan gara ɗauki karatunta a littafin alkur'ani da tafi makaranta ta ko karatu da ci gaba da darussanta a zu da za a karanto tambayar mai tambayar ma hatta karanto wacan a cikin surutu waƙi'a la ya masu ilal mutahharu to an dai bayani gwargwadon hali cewa akwai fahimta mabambanciya daga magabata tun daga irin sa ibn Abbas har zuwa na baya cewa ya ma ba za a rubu akwai wanda suke ganin mala'iku ne akwai ma wanda suke ganin shi wannan layin masu na lamirin ba ma kan alƙur'anin ita domin alƙur'anin a siyakin ayoyin ba shi ne a ƙarar mazakur kafin wannan lamirin cewa aka ina hula ƙur'anin kari Ya ka ce fi kitabin masanu layin masu hu to hudun waye ƙur'anin ne ko kitabin masanu din ne idan kitabun mazammun wanda shine aqran mazkurun a lugance to ka gaba ma wannan alqur'ani an ke magana cewa da an tasu wani ba haruna ba sai zama mu dan haruna kai tsaye mala'iku ne da suke ɗauko alqur'anin daga Allahul mahfuz zuwa as-sama'a duniya da kuma ɗauko shi da umarnin Allah daga as-sama'a duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune muzaharun sune kare ke da ikon su taɓa wancan Allahul mahfuz wallahu ta'ala to mu dai dai wannan shi sa abin yake da sauki ka a takura ma kai idan bukata ta taso yadda babu makawa ta dauki alkur'ani za a dauke shi amma girmama shi da kaddasa shi da sallala shi ina na a cikin zuciya na'am bayan tambaya na gaba baya sallama sai ta ce nita na haihu amma abinda na haifa ya rasu karbi suna ba shin malam wasu malamai suna cewa a ranar lahira jariri yana kuka wanda uwayensu ba su sa masa suna ba yana kuma da gani shi hakkin sa sunan ba naki ne ke kadai ba kusan da ke da mai gidanki ne kuke da haƙƙin zaɓar mu ɗan kuma haƙƙin ya fi ƙarfi a kansa don haka laifin kuma laifi ne ba naki ba ne karki damu kanki a kan wannan sannan kuma wannan ƙaulin da ke cewa ranar kiyama yaran da ba a suna ba za su ta cikin damuwa ko cikin takaici ko zargin uwa da ba su suna ba ban taɓa jin ta ban taɓa karanta ta ban san da ta fito ba ba na tsammanin ya zama hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ah, shi suna ga yaro ya halatta a yi shi tun ma kafin yaron ya zo tun kafin yaron ya zo ta fa'ulan a iya zaɓen sunan da ake zo a aji ko na mace ko na namiji ko na biyu ko wani abu makamanta haka don haka in akwai zaɓaɓɓen suna a tanade daga ran da aka yi yaro aka wanke shi tun daga lokacin sai a ce sunan sawa na baya an mai wannan mutuwa da suna ta nuna an yi ta haniki an tauna dabino an tsoma harshen nunannen taunannen dabinon haka ta harshe an ɗiga mashi a baki an masa fatan alheri da samun albarka da rayuwa kan sunan manzon Allah sun salama ta ce to na zaɓa maka suna wani idan mace ta yi ba ta da miji kila miji ya riga da mutuwa ba ai wannan ba ita ce ta kowace canci ta samu wannan ɗa suna kamar yadda na maryam mahaifiyar annabi annatu mahaifiyar ita maryam da ce wannan mai tuha maryam wallahu ta'ala ala wa sai ya tambaya na gaba da kuma wannan zamu saka ta amsa tambayoyi ya ce malam menene hukuncin matar da ke sallah da hijabi hijabin roba ko hijabi mai hannu ko kuma mai kwalliya to mai kwalliya shi ne kawai aka haramta amma sauran matukar da ya rufe jiki ban san yana da wata illa ba babban abin da ake nema ne shi ne rufe jikinta ta yi sallah cikin hijabin da yana taɓa ƙasa ta yadda koda ta yi sujuda can doron bayan ta ya ja wani yanayin hijabin ƙawahuwansa ba za su fito fili ba ƙawahuwanta ba za su fito fili ba matuƙar an samu sutura da da lullaba biya ba aka yi sallah da ita insha Allah ta yi shi ma mai kwalliyar haramun aka aikata ba ta aka yi sallah ta ba ce ba ma'ala su sallama an mai kyautar rigawa da take mai zane-zane da ado da inda irin kwalliya haka ya zo ya sa cikin sallah sai zanen yana ɗauka hankali ne. ana gamawa ya tuɓe ce ce a mai damuwan da ya bashi ya ce wannan riga ta ɗaukar masa hankali da wannan aka gane karhanci mai ƙarfi a kan duk abin da zai ɗauki hankali ta wuce zane-zanen ta ko ana ta cikin sallah domin sallah ana son a tattara cikakken nutsuwa a cikin kamar da mai ahalari ma nan kurkusa Allah ya saka min da alkhairi wannan bawan allah ya bai masalla hakikanin gagarumin gudunmuwa wanda yawancin marubuta manyan malik da bai da kuma sallah kulawa da shi mai akadari allah ya tunani da gafara ya yi mata ba yana cewa إذا أتيت إلى صلاتي ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويحرمك من shi mun da har zuwa ƙarshen bayanin da yi bayani ne mai tsawo Allah ya saka mu da alkhairi to a idan ka tsufa kabbara sallah ka karkaɗe zuciyar da gaba ɗaya daga abin da zai shafi duniya da abin da ke cikin duniya alatin ka kasuwancin ku siyasar ku noman kiwon ku wadda duk duka wannan a yi kokari a ajiye shi gefe guda a fuskanci ganawa da ubangiji hadisi ya inganta manzo Allah ya kira sallah munajati ya ce wal musalli yunaji rabbahu da mai risala ya kan wannan har ya kare sharhi ya ce fa alaihi an ya li zalik da aka wajibi shi ya tattali ga wannan ganawa da zai ta ubangiji shine ya tattaro zuciyarsa wuri guda akan aikin da yake wallahu ta'ala ala wa a'lam الرما ولقد مكناكم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا kun fil ardi hakika mun ba ku ikon rayuwa a doron duniya wannan magana ba ta da wato wata shubuha da za ta dauki mahalli na musu domin duk wanda yake raye ya san yana raye amma don renon zukatanmu allah ya haɗa ta da rantsuwa siyaki na tabbatar da haka abin yanzu kamar munan akwai wanda zai ce yanzu ba raye muke ba ga ya muke kan ƙasa an hura mana ita kowa ya tashi na manomi ne ya san da zai taya taya gona ta in ɗan kasuwa ne ya san shagon kasuwancinsa in makiyayi ne ya san garken ka in mai renon bishiyoyi ne irin su mangwaro su abin da duk ya san da inda zai taya harkar neman abincinsa ka ga ba za ka yi musun cewa kana raye ba amma duka dai dan a ƙara tabbatar mana abin da Allah yake Allah ya faɗi bayanin da siga ta karfafawa da siga ta rantsuwa wa laqadan makanna kum fil wallahi tallahi ko haƙiƙanin al'amari mun ba ku ikon rayuwa a doron kasa. bayan nan waja'annakum waja'anna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikinta inda ka fita ka bari a matsayin kila wurin kwana ko garinku na haihuwa ba nan harkokinka suke ba to wani kuma nan gari yake hari nan an wurin neman abinci ne haka rayuwa ne anguwarka inda za ka bari ka tafi wani garin can ko wata anguwar neman abinci shi kuma wani nan aka aje abinci ne nan zai tafi haka Allah ya takuɗa rayuwa da anna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku hanyoyi na rayuwa hanyoyin neman abinci a ciki ma'ana asbaban ta'ishuna biha muka sanya muku dalilai da sabubba wanda sanadiyar su kuke rayuwa amma tare da wannan wanda duk abu ne da ya kamata mutum ya bashi tunani ta cikin sigar girmama abin da kuma nazari akan wanda ya saman maka abin ka gode maka ka bi dokokinsa sai riba ta zama ta hannun ka goma da goma amma Allah ya ce kalilan ma tashkuruna kaɗan ne ƙwarai kuke godewa wani ma kawai shirin kitansa yake yi bai ma nazarin sa bai kawo akan wannan shatar ta arzikin da aka yi mashi ba kalilan ma تذكرون على ذلك من نعم an amna alaikum أن makanna lakum fil الأرض mai sharhi yake cewa wannan yana daga cikin wato ni'imomin da muka ba ku ikon rayuwa a ƙasa ko yanzu wata take tambaya cikin tambaya suna cewa ta haihu amma dan bai rayu ba kai mai kai ma Allah ya ji dadi ya baka a rayu shi ya kamata ka gode ma Allah ya ga dama ya baka ikon rayuwa har ka ta kawo raka amma kaɗan na na kwarai kuke godiya ga wannan neman wanda ba haka aka so ba rashin godiyarku yana daɗaɗa dama shaidan rai don kun rage mai aiki dama shi sa a kanku ya kai ku matsayin rashin godiya kamar da ayana ta yanan gaba za mu ci ya kai goro ya kai mari ya kullo muku ta gaba ya kullo ta baya ta dama ta hagu duka mai hadafinsa in ya samu nasara ya hana ku godiyar Allah to sai gashi ku da kanku kuna godiyar da ƴar kaɗan da ƴar nan ba da ƴar ka kunne muku rage mashi aiki don Allah baya, Allah gode ma Allah godiya mai yawan gaske نعم ولقد خلقناكم ولقد خلقناكم ثم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين حقيقة من aka ce ku alhali ba lokaci guda muka ga kanmu ba wasu sun fito ta wayansu wayansu sun fito ta wayansu wayansu fito har tafiya tafiya tafiya har ya zama wanda aka fito ƙarƙashi ne mutum ɗaina shi ne adam kisa shi mai shari da ya zo daidai walaƙada kalakana kum sai ce ai a ba kum adam hakika mun halicci asalin mun halicci tushen shi ne babanku adam bayan nan sun masauwar naku daga baya kun muka suranta halitta ku ta zanyen da muka so ko haka ba muka suranta halittar ku sauwar naku wa an fi zahari muka suranta halittar ku tun lokacin kuna alamun zarri a cikin tsatsansa ma'ana wannan ma yana daga cin nemomi wa minan ni'amin lati an amma alaikum khalqu abikum adam na daga cikin ni'imomin da muka yi akan ku halittar baban ku tushen ku wato kirin fitowar ku tsakan ƙwayar tsorowar ku adam alaihi salatu ma ta taswiruhu ala suratil hasana sannan aka mai da halittar adam ta zama halitta ko sura ko yanayi wanda yake kyakkyawa Wayan ayoyin sun ƙara bayani a nan irin faɗin allah ta'ala a cikin suratul muminuna inda yake cewa wala kada insan wannan aya gaskiya ta zo da ainihin yadda matakai na halittar dan adam suka zo mataki mataki ya fara ne cewa insan min sulalatin min ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين آية تفرفتم ألا الذي أحسن كل شيء خلقه أشكين سورة السجدة ذكا wayannan سنا بيانا متاكي da kuma ingantawa da kyautata halittar ɗan adam lokacin samar da jinsinsa na farko matakai bayan matakai mataki ba mataki Allah ya ce hakika abin halittu dan adam daga tsatso na laka kaga wannan adam kenan kamar yadda ya fata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi bayan nan sun da annahu nutfatan fi qararin makin daga ba muka maida maimakon halitta shi ta laka sai muka rikidar da abin ya koma tamani wanda za a diga shi a wani makwanci wani mazauni tsararre kiyayayye koyayye sun ma kalakanin tufa ta halaka sannan wannan dugon maniyi aka rikidar da shi ya koma gudan jini fa khalaqna al'alaqata mudghatan sannan dugon jini ko gudan jini ya koma tsoka fa khalaqna al-mudghata 'idhaman sannan ita wannan gudan tsoka ta zama kashi an gane ko mataki ba mataki fa ka zauna al'izama lahaman shi kuma kashin aka lullube shi da tsoka da nama wanda zai saka ya shi su haɗu sai aiki tare kashi yana da matuƙar mahimmanci a halittar ɗan adam don in ba shi ba ka iya motsa in ba shi ba ka iya motsi hatta gaɓoɓinka da aka yi maka gwame wajen ƙasusuwan in ɗaya ƙashin ya kare ɗayan zai iya ba da aikin da ake nema wannan gaba da zai ga gaba ɗaya ta kasa komai misali hannunka daga gwiwar hannunka zuwa nan gaba ƙasusuwan biyu ne aka gwama amma da ɗaya zai kare to ɗayan ba zai aikin da ake bukata ba dole sai an nemo mai ɗori an yi ɗori a hankali an yi jinya ya dawo ya haɗe tukuna kuma babbar hikimar ubangiji su hannu wata ala ƙasusuwan ka da sauran gaɓe sai aka yi su masu rai ba kama kirar bature ba shi bature dama ba halitta yake ba kira yake idan aka ƙero mota ko mashin ko keke karafunansa da fat ɗinsa kowanne daga ran da aka haɗa shi ya fara aiki to daga ran nan sai dai rika yin baya idan ya goge ya ci ba zai filin ɗin kanka ba an gane ko ya ci kenan ƙarshen sai dai a cire ta a sake wani amma mu ƙashi na jiki na mutum da dabba shi shi ke tohowa ya haɗe ya manne ya waldin ɗin kansa kuma ya ci gaba da aikin da haka halice shi don shi to idan da ɗayan zai kare har kuma an koma ƙafa can ƙaurinka zuwa ƙasa shi ma nan ƙashi biyu ne amma hikima ta ubangiji duba nan sama inda kai a hankali shi ne kake ganin mafi ƙarfin ɗaukar nauyin shi kuma ƙashi ɗaya ne duk girman cinyar ka ƙashi ɗaya ne wani ɗan ƙarare haka to shi ma nan damtsanka shi ma nan shi ma ƙashi ɗaya ne amma kuma nan biyu فتبارك الله أحسن الخالقين albarka ta yi ubangiji wanda shine mafi wato kyawun masu halitta baki da ya ce masu halitta usulubi ne balari shi shi kadai ne mai halitta amma ya ce ahsanul khaliki mafi kyawun masu yin halitta wato inda ma kila za ka samu wani gurbataccen tunani ya kasa gano cewa tura da suke birge ka ba halitta suke ba kai sai ka sai ka ɗauka zuma ma halitta suke saboda kila sun yi yan bebi ana mata hormone ana saita ta auna ta ta fito daga gida ta tafi kasuwa da eh, rumbar ba ne ta miƙa kuɗi a yau ba ne a har haɗuwa ɗoro mata kuma ta dawo ta gano gida sai ta kamar mutum ne robot ko sai ga kila kai tunanin kamar ake wannan domin bambanci da mutum an an wato abin nan haɗa shi an connectin ɗin shi a cikin ɗaki inda zai iya zuwa ya ɗan shashara tebur ya ɗan kakkaɓa kujera ya ɗan kamar sai haka kila sai kai tunanin ko shi ma bature ya gano bakin zaren bai gano komai ba duk wannan remote a dauke wuta mu gani a cire batirin mu gani kuma a yi da namiji da mace a haɗa su su rika kwana wuri guda don su haihu zai yi kuma daga kuma a halice a fara su suna yan ƙanana su rika girma har su yi ƙarfi <laughs> zai ka gama halitta ba yan wakila ce kawai wasa da hankali ne ɗai <coughs> wani masanin likitanci masanin science na abin da shari'a halittar ɗan adam ya ce duk ƙila duniya da ake dukkan abin da zai ba da al'adabi cikin abin da Allah ya ba ɗan adam dama ya kirkira ya sana'anta ya famar irin su kwamfutan nan da shauran duk abin da za ka tuno abin al'ajabinsa ya kai ko irin su mashin wanda suke ta sanso ne su masu sunsuno abubuwa musamman a dabarun yaƙi da ake da su yanzu ko a harba makami a zo ana kontrolin din shi daga nan don ya sauka inda ake so ya sauka ai dai ga akwai ban mamaki ko ya to bai mamaki bai kai rabu-rabin abin mamakin da Allah ya tara da a cikin kwakwalwar dan adam ba ko kuma a cikin cikin shi ba sinadaran da ke ciki su masanan kira duniyar sun yadda cewa shi Allah Allah ne wannan ajiyar wani ne akwai wani wanda ya yi ta wata super power da ta yi ta wata ta bukar masu na adam gab da za mu tafiyar nan maka shirya wata ya kwarekwarar eh, abin nan samina ɗini ɗaya malamai su ba ta su gudunmuwar za a shigo ramadan kuma masana kiwon lafiya su ma su ba ta su gudunmuwar mai ake bukata mai azumi ya tattala ya shi shirya don tattalin lafiyarsa domin zai ɗauki azumi ita za ta ruwan jiki zai tsotse idan ya sha ruwa mai ya kamata a lokacin shi bukatar sai yana bukatar wuri mai matukar sanyi ruwa mai matukar sanyi idan zobo ne salar furut wane mai sanyi suka nuna illa ne din wannan idan mutum ya bimanci wannan yana haifar mai da waɗansu damuwa zai iya sa kitsa-kitsan jikinka da ke da bukatar wato shi ma ya huta to zai daskarar da shi ƙarshe zai iya shafar hanyoyin jininka zai kuma iya haifar da damuwa mai yawan gaske a gare ka don haka ba ruwan sanyi sanyi dai sanyi karara ba shi kamata ka bukata ba sanyi na ɗabi'a sanyi na al'ada alin dai normal ordinary wata haka nan da za ka yi amfani da shi ya kamata ka fara wato kaiwa in so samu ne dama mai tsimi da muka fara amfani da shi ana kai azumi akwai liftan ɗinka ko ruwan ɗuminka ka ɗan fara kurɓa shi haka sannu a hankali kana tafiyar jikin da izinin Allah kai haka ko irin kasala ne da ke maki wanda suka sha ruwa ba za ta kama ka bane da Allah to dai zan taɓa ta nan dan ni ba layi na bane jiwowa na yi Allah ta ala ya taimake mu wato duk kullum dai muna to abinda zai kai ka ga ƙara girmama Allah da sakar mashi ikonsa da kuma ba ka yarda a kadda da shi ba ko a yi gasa da shi ba a fagen sa shi ni kadai ne to wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske to da aka sun masawar naku sa'annan muka suranta ku ko ka zauna da zama lahaman sun ma'an sha'anahu khalqan akara daga ƙarshe duk wa'ancan maniyin ya zama jinin jinin ya zama tsokar tsokar da zama ƙashin ƙashin aka lullube shi da nama aka haka Karshe sai Allah ya ce sai kun muka mai da shi wata halitta daban kalkan akar sai ya zama mutum ran da ya gama kwana 120 a cikin cikin mahaifiya ran na aka mai da shi mutum shi sa shi kanshi ubangiji da kanshi ya yabi kansa ya ce fata baraka Allahu ahsanu khaliq albarka ta yawaita ga Allah ubangijin wato ubangi mafi kyawun masu yin halitta mafi kyawun ma samar da abu wanda da ba shi Allahu alam to wannan shine abin da ke cikin wannan aya wato ta biyu mai sharhi da ya zo kan sun masawar naku wantun fi zahari ya ce wa minan ni'am yana daga cikin ni'imomi allati al'amna alaikum wadda Allah ya ce mun yi maku su khalqu abikum adam karan farko dai muka halicci baban ku shine adam Sun mata suwiru ala al hasana sanan muka suranta shi a bisa sura mai kyau ko Allah ta'ala ya faɗa farkon suratul tini yace mai rama wa tini wa zaitun bismillahir rahmanir rahim نعم. والتين والزيتون وطور سينين نعم. وهذا البلد الأمين نعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هنا محل شاهد على رمضان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم ما في كاوان آيه haka aka halitta dan adam halitta dan adam za ta baka shawa kwarai duk wata halitta da ta burge ka ta baka shawa to auna tun da yadda Allah ya suranta dan adam sai ka ga halitta dan adam ta fi kyau Allah ne zai ba mu wannan labarin amma kafin ya ba mu labarin sai da ya rantsuwa ya ce wa tini ya ƙara rantsuwa ta biyu ce wa zaitu ya ƙara rantsuwa ta uku ya ce wa zuri sini rantsuwa ta wuce wa hazal baladil amin an ratse da tin an ratse da zaitun an ratse da tsuru sini tsuru sina a dutsen da Allah ya magana da Musa da shi a kansa ko a gefensa sannan aka rantse da garin makka duka mai ake so a bamu labari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika tabbas mun halicci mutum a mafi kyawun tsari mafi kyawun biri ka kalle ka yadda kake inna ka dubi saman ka ka kalli kasanta ba don tsarin irin na Allah ba ne ba a hankalta bai kamata ka tsaya ba a tsaye domin saman ta fi ƙasa nauyi domin hanyar ƙawon da ke ɗauke da shi takwal takwal takwal takwal amma wani ta tashi a guje da kudu kuma baka faɗi ba ga sama ta fi nauyi kansa ba yawa amma kuma Allah ya tsaye da kai haka cikinta a gaba alhamdulillah rufe nasiri ne yanzu da amma shi baya ai kaga abin ko aka kawo huskarka aka yi ta a sama don ta taimaka maka wajen hango wurare kafin ka isa in akwai wani abin kaucewa zai kauce mishi yanzu da a kawawa aka ido ga abin ba zai ba sannan yanzu dubu maciji halittar shi akwai kyau amma jan ciki yake yana sha'awa ka dubi kila irin su gada su ma su akwai kyau amma kuma a duke take tafiya ina tsarin da yi ba zai gade abin da ya haka dai su aka basu amma mu a tsaye kake madadin kawahuwan su da aka yi maka kai sai aka yi maka kafa biyu kuma ta ɗauke ka kuma aka yi maka hannu don taimaka maka wajen kwaranniyar rayuwa yanzu kaga tsuntsaye ai ka kafa biyu aka yi musu gaman namu amma ko su ma ba a tsaye suke tafiya ba a kifa suke tafiya sannan kuma su da hannuwa ba su da hannuwa bakin su shi ke musu aikin da kai hannuwanka suke fara yi maka tukuna sai aka bar bakin ya nashi aikin na daban na musamman ya ci ya ɗanɗana in ba daɗi sannan a cikin bakin aka yi maka wasu irin tanaji harshen harshenka wajen cin abinci ko shan abin sha ba kawai ɗanɗanan kuli yake ji ba yana tace maka abin da ba ta bai kamata ya wuce ta nan ba aikin da harshe yake ba kan ɗane bane bayan ɗanɗanan da zai ji maka yanzu filin gashi na faɗawa akan harshenka sai harshen ya wannan ba hanyar shi ba ce kisa da wahala in ba kautsan ya kai kautsai an so a jarraba ka mana ba ka iya haɗa gashi domin harshen ka zai koro akwai abubuwan da dama in kashi ne yana hawa shi ma harshen zai ko wajen taunawa yanzu dubi daga cikin aikin harshe shi ke saita maka abin da za a tauna ya zo daidai tsakiyar haƙoran sai haƙoran sai danna juna ba kuma dannewa kawai suke ban sun danna sai sun mika kai duk ba gane wannan ba ya wurin ka kawai na kake kana tsammanin wai sama da kasa kawai ake an an hada sai an abin ko ba abin mamakin har wai na gaba ba saman ce ke motsa ba ita sama tana nan tsaye daram kasa ce ke yin kasa ta buga haka ta buga kuma sa'ad da ake taunawa ana dutsawa ana nutsawa ana kuma sauko maka da ruwan da ke kwaba abin ya zo daidai da za ka haɗe cikin sauki a baki kawai aka maka wani tanadi wasu suna nan zambar ban iya faɗin su ba don ba layi na ba da na ku samu likita nan wanda ya san abin musamman likitan daga makoshi abin da ya sama kasa akwai likitan shi daban daga nan makoshin kawuya to abin da ya sama nan shi likitan nan wajen professional ne na nan kamar sakataren majalisar agajin izalatin gida ya kamar na kasa baki da malam abba ya haya katsina Shi ne sakataren majalisar agaji na ƙasa baki da sakataren mustapha imam professional ne daga nan makoshi zuwa sama kuna ganin yana ganin nan kuna nema kure na musu wayo tara wallahi wa'ansu manyan alƙalai ne wa'ansu sojoji ne saƙin ali wa'ansu 'yan sanda ne cikinsu da kuke ganin su don haka ahir wa'ansu lauyoyi ne 'yan agajin da kuke ganin su ba wai ba su da aikin yi bane suke sa nufan manyan mutane ne suna nan ilimuka daban-daban daban-daban daban-daban a cikinsu na'am abin nufi dai shi ne, idan aka samu likitan fannin to zai kara zai ba ku ilimin mukan da kai a matsayinka na mumuni za a kara imani da Allah za ka kara gaskata dokokinsa za ka ƙara gode masa akan dimbin ni'imominsa yanzu ga harshe mun ɗan tsakuro ɗansu mahimman ayyukan da yake yi ya ɗau abincin ya kai nan ya ɗauka ya kai nan ya ciki da shi ya ƙasa da shi ya dawo da shi sai ya nuku tukuna sannan yana da rariyar tacewa abin da ya dace a haɗe shi ba a haɗe to da kuma wurin haɗiyar shin hannu kake za kana dannawa da ƙarfin siya wani ɗan yanayi kawai za ka he mukutu ƙasa kuma ba wanda ya karar duk da kai wannan hatta da uwayenka wallah gani suka ka iya dai domin ran da aka haifo ka aka wanke ka jariri ana gama wanke ka ka fara neman abinci kana wani haka wai a sa ma kuma ana sa ma ya tsinka ka mu zozo makon makon makon aka iya haɗe duka da ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala fa tabarakallahu ahsanul khaliqin malam yace wannan ni'imomin wanda Allah ta'ala yake bayyana mana na halittar baban mu Adam da suran tashi akan sura wadda take mafi kyawu kuma muka ji ta daga waɗansu ayoyin abin ya ƙara armashi wa taswirukum kadhalika ala shakli alladhi antum alayh haka nan kuma da aka suranta ku a bisa wannan tsarin wanda kuke kai sama da nauyi ƙasa ba nauyi amma kuma a tafi lafiya lau har dan kwalle ya kwallo ka ga yadda zai bukulta nan ya duk kuma kan wannan kawahuwan guda biyu jikin bai rinjaye shi daga nan ya alkawura ya tuntura ba kai dan adam Allah ta'ala ya maka hidima walam naj'al suratahum mithla suwar baqil hayawanat ba tare da mun sa sura ƴaƴan adam irin surorin sauran halittu ba yanzu wata tsutsa na nan kawahuwanta aka sa ka kirga su kawai an baka aiki ba ganganin kwayan kwayan kwayan kwayan kuma da ɗaya za ta cire daga inda take sai ta ji a jikin da ta yi rashi sai sai aka yi maka abubuwan biyu su yi maka aikin da su wancan mai ɗaruruwan kawahuwan ba za su yi mata wannan aikin ba kuma ga ka a tsaye kamar da bayani ya gabata ba a kwance ba ba jan ciki kake kamar maciji ko maisa ko da makamantansu ba ba kullum ruwa kake kamar kifi ba sai aka yi ka za ka rayu a tudu in rayuwar ta kama a ruwa za a yi ka illa dai kawai fuskar ka zan abin nan a waje a yanzu aka akwai yan adam wanda a ruwa suke rayuwa yan adam inda suke farkon inda rana ke fitowa gabas in gabas idan rana ta fito ta fara ɗaga ta kai walha duk za su koma ruwan kuma mutane ne jinsin ta ɗan adam ta kuma ka karanta tafsirin ƙarshen suratul kahf kissa zulkar nai wanda ya je mafadan rana ya je mafudan rana ya tadda mutanen da Allah ya ce lam naj'al eh bayna hawa bayna musajjaran ba mu sa wani shamaki ba tsakaninsu da rana zagaliyarta ga su gata ka kusan rayuwa a irin nan zaka to su can Allah ya ji su mutan suke rayu kai Allah ya zo yi ka a aleru cikin ni'imar Allah ga ka kewaye da rafuka in an yi dama rafi in an yi hagu rafi yamma rafi Allah ya hore muku lambuna da kayan alatu kuka zama champion musamman akan noman albasa noman eh, eh, kayan lambu su mangoro ga sunan ko'ina eh? mu gode ma Allah a gaba ɗaya kuma aka yi mu a Najeriya ɗaya da ɗaya da waɗa ka samu ƙasar da ke da daɗin rayuwa da weza da ya kai Najeriya yin ƙasashen duniya ba a yi ba a ƙarshen duniya ta arewa ko ƙarshen duniya ta kudu ba inda wani za su kwashe watanni shida ba su ga rana ba su ganta da ido azumin su dai kirgado sai dai hasashe mu sai aka yi mu komai na mu zan sauƙi kai allah mun gode maka ba za mu bane ba kokarin mu bane ganin damar allah ce mashi'ar ta ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سأنا مكتب ملائكو يسجد جلم ما هذا آدم ما ليس سجود تحية بالانتناء wannan sujida ce da umarnin Allah an yadda su sunkuya su duka su yi ta a matsayin sujida kuma ya ce li wa adam shine za a yi ma wannan kamar miko kamar kai cappa ne kamar mubaya'a ce su yi masa mabaya a matsayin shi ne shugaba a kan shi ne jagora a kan shi ne kalifar Allah a doron ƙasa a kan su mala'ikun da waɗanda duke nan daga cikin jinsin aljanu. wata shirifin labna ƙala ya tafi nan ma wata ni'imar ce idan adamu Allah ya mai irin wannan girmamawa ya fifita da shi akan mala'iku mu kuma muka zama 'ya'yan adamu mu ma an ji mu ko ba bibita mu an ji mu suna kan wani mu dan bude haka mu dan yi takama mu ma dan adam ne baban mu shi an na daya <laughs> ko haka ba suna kan ma za mu dan gaji wannan matsayin za mu dan gaji wannan wato jikon eh, da aka yi ma baban mu mala'iku ba sa sama ma ubangiji haka suna jin umarnin Allah fasajid duk inda za a yi wani adabin a cikin alkurani an zo da wannan kisar za ka ji an yi adabi da fa fasajid kake sun suka yi sujuda kake suka bi umarnin Allah shine adabi da fa litta'id wa tartib umarni na zuwa aiki da shi ya biyo baya amma ba illa iblisa banda iblis sajada al mala'ikatu kulluhum illa iblis mala'iku kaf sun yi sujada amma banda iblis su da ka fita ce kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi sura al baqara ta ce illa iblis aba wastakbar wa kana min al kafirin an gane ko wata aya ta ce illa iblisa takbar nan kuma ta ce illa iblisa lamya yakun min banda iblis shi zan shi masu ne da bala'anan ne mutai Allah ramu قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته min طين ta'ala Allah akbar Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa iblis shi fa Allah ya san komai ya san kanga ciki da bai dan kabiyar ya san yadda ya tsara amma idan Allah ya yi wa iblis shiga sauri ya kama shi da laifi ne wanda Allah ba zalunci ya yi haka adalci ya domin ya aje hukunci inda ya dace amma haka haka iblis na da ta cewa ko sai ce ba a gaya min ba to bari a mai da abin kamar zaman kotu kai iblis mun umarci mala'iku wanda umarnin ya haɗa da kitin da kana cikinsu yawwa idan aka aiko annabi zuwa ga kabila kaza kamar misali isa ga banu isra'ila misali to wanda wata larurar rayuwa ta kawo cikin banu isra'ila ko ɗan afirka ne isan ya bayyana kana cikin banu isra'ila kana rayuwa da su ya zo ya ce an aiko ni zuwa ga isra'ila umarnin ya hada da kai saboda su sun rinjaye su za a faɗa su za a yi magana da su amma yanzu umarnin ya hada da kai ba za ka ce a tun yi da ba kabila ku bane babu ruwa na a kana ciki domin wannan bayanin wato ya dan shige mawa'insu malamai duhu sai suka ɗauka shi ma iblisu daga jinsin mala'iku ya fito ko kuma a jinsin mala'ikun ne akwai wani ɓangare da ake kiransu jinnu to daga wannan ɓangaren ne iblis yake duk akwai wa'annan bayanan cikin mutawala idan ka karanci albidaya wani haya na alhazi ibn kasir rahimahullah littafi ne na tarihi sosai tun farko farkon farkon tun ma kafin halitta abin duk da ake da shi na bayani wanda Allah ya hore mishi ya tattaro har zuwa halitta rayuwar aljanu rayuwar mala'iku kafin halittar adam har zuwa halittar adam yanayin yadda duniya take har kaza har zamanin da shi mai rubutu yake rubutu har kuma abin da zai biyo ba har ƙasa ta naɗe gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi waɗansu tarihohin sun gabata waɗansu zamanin da yake waɗansu kuma ya dogara da nasoshin shari'a su ƙur'ani hadisi abinda suka faɗi zai faru ƙarshen duniya da abubuwan da za a yi manya-manya na tarihi ciki din ya kawo cikin magabata duk akwai waɗannan masu wannan ra'ayoyin saboda haka amma ka ja mutu wancan a cikin suratul kafi illa iblisa kana min ta ce a wannan jinnu wani bangare ne na mala'iku akwai wanda suke ganin kuma shayatsin da ake faɗa shayatsin al'ins wal jin su ma wani jinsi ne daban mai zaman kansa mustaqillin binafsi amma dai duka maganganu ne wanda ba madogara suke da ita sarihiya ba a cikin ilimi na ba wahayi ne ya tabbatar da wannan ara ba abinda ma wahayi ya tabbatar shine akasin abinda yawancin wa'ancan ara suka tafi akai dan wa'ancan ara din ba isra'iliya ce alhamdulillah ibn kasir malamin hadisi to amma cikar malami ya yadda ya kan yi kuskure yawwa ba ya dauka ba ya kuskure wani nasoshi ne suka tabbatar da cewa mala'iku jinsinsu daban aljani jinsinsa daban ƙur'ani ya yi wannan bayani ya faɗi ga abin da aka halittu dan adam da shi laka kamar da zan shi muke karanta in an zo batun ajin za a ce waljanna khalaqana min qabl min nar samu haka hadisin musulun ya tabbatar hadisin na na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an halici mala'iku daga haske an halici iblis daga wuta an halici dan adam daga abin da aka sifanta masa sura ka kowa jinsi ne mai zaman kansa su ko shayatsi lalataccen can da nan ne ake samun shaidanu a ciki ba jinsi ne mai zaman kanshi ba gane ku cikin mutane ne wanda ya lalace ya zama shaidan cikin aljanu wanda ya lalace ya zama shaidan cikin mala'iku ba lalatacce da aka suka ba ɗaya cikinsu ba shaidan <laughs> an gane ku kangararren bawa shi a shaidan wa kazalika ja'annakum جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا mun mutum a surar da muka kammala ba da biya saboda haka a wannan jinsin biyu ake samun shekaru sai kuma irin abinda ɗaukar ɗabi'ar in an samu wani jinsi daban ya ɗabi'anci da wata ɗabi'a ta atsabibanci ta kangara ta hutsanci ta rashin sarrafuwa ba laifi dan an arzuna in kira shi shedan wanga wallahi wanga shedanin jakina tutu ya kai ba laifi <laughs> an gane ku ba gana mu wancan shedan din wanda ya zama kallafi wanda za a sa shi da ran dan ba. a a hutsancin da ya yi sarrafuwa sai ka bashi wannan sifar wannan babu laifi na umar dan khattabi an kawo mashi abin hawa ya hau a tafi inda za a tafi yana hawa wannan abin hawan ya kama tutsu da shi bai dai ka da shi ba misali amma dai umar ya sauka daga kan wannan dabba ya ce inna ma hamaltumuni ala shaitanin yau ai ku kun dora na akan wani shaidani ne kawai suna ka babu laifi a dabba in sai hutsanci ko ta zo da waɗansu ɗabi'u da suka saɓa ma al'ada wani abu dai haka mai ban ɗaukar hankali haka wannan shaidanin lamari na Allah shi da mu takaice iblis ya yi sujada kuma Allah ya tambaye shi ma mana aka kai iblis ya kira shi da sunan shi na yanka kai iblis ba sunansa shaidan ba da farko sunansa kenan iblis to akan sunan ma a wancan littafin da na rafarin da zuwa albidaya wani haya akwai magabatan da suka ce shi ma iblis din ba shine sunansa ba sunansa azazil da hamza da zaira guda azazil ta ma dai dai isra'iliyat ba za mu riƙe wancan ba da ba mu san asalin inda ya fito ba mu saki yadda alƙur'ani ke kiransa shi alƙur'ani iblis ke kiransa ko ƙala ya iblis wani wurin haka yake cewa amma ne ce ƙala ma mana aka allah ta da iz amartuk me ya hana ka kai riko da umarnin da nai na umarci mala'iku wanda a lokacin umarnin ya rika da kai tunda kana cikin su kana rayuwa tare da su me ya hana ka an tasjida kai sujada ma mana aka menene ya hana ka an tasjida ko Allah tasjida amma akwai an tasjidan a wani wuri ko Allah tasjuda nan can kuma an tasjuda lima khalaqatu bi ne to wanne ne fasara wani a lugance ma mana aka an tasjuda ma mana aka sujudaka a can kenan idan an yi inkilab an koma na hawa an maida wato an da ma'amulaha ila mazdari ila mazdari kalimatin fi'ilil warid fi sunna ma mana aka an tasjuda kenan ma mana aka sujudaka me ya hana ka yin sujudarka idan amartuka lokacin na umarce ka ko kuma lima biya ne ga abinda na halittu da aka ce abinda dan lokacin a tafiyar da abin a usulubin yadda yake dan shi aran gani wato suna yi ma'adam wani kallon dai wani abu ne haka dai ga yanan dai musamman shi iblis da yake mai kallon reni sai aka wato kawo kalmar da irin usulubin kallon da iblis yake ma'adam don shi yanzu bai mai da shi wani mutum cikin masu hankali ba dan da ya ɗauke shi mai hankali kuma za a yi magana da fahimtar su sai a ce liman khalaqatu bi yadai ba ce liman khalaqatu a ce lima khalaqatu bi yadai ga abinda na halice da hannuwa na guda biyu to nan da aka ce ma mana aka Allah ta jida shi kuma inda za a تحويل المصدر تحويل أن ومعموليها إلى مصدر الكلمة كذا ما منعك عدم سجودك إذ أمرتك ما يهنك yin sujidarka da kuma nan kaka sai ga magana ta ƙara yin wani waje daban kuma haka mai wahala ganowa to watakila a uslubi mafi sauki waccan za a ɗauka ta fassara wannan saboda zuwan wannan laɗin la kaga shi la nafiya ne ya kore ne me ya hana ka ba ka yi su jina ba haka ya kamata a ce ko me ya hana ka yi su jina? me ya hana ka yi su jira hausa ta fi kusa ma'ana ta fi fitowa da sauri amma me ya hana ka yi su jina? me ya hana ka yi su jina ba magana ta ƙara tsawo ai me ya hana ka yi sujada shi ne matso da ma'anar kusa wallahu ta'ala ala ala duk dai abin nabi dai an ba ibilisu dama inda hanyar da zai iya kare kansa ya kare to gogon na fi da dama dai ba abin da zai kare kansa sannan kuma ga ɗan karen girman kai da yake kaya yawai a tasbi Ya fi bi nafsi don haka kala sai ce ana sayarun min yanzu shi wa iblis ne zai ba Allah labari ayo ai Allah ka san na fi shi ai ana khairun min eh, domin ma bari tuna ma ma in ka abin nan kalakata ni min nari ni fa ka halice ni da wuta ka ko san ana fi shi wa kalakata min di shi ko daga laka ka halice shi to an ga na fi shi ya kuma za a ce min shi da oh. wannan shine masu luga suke cewa al'uzuru aqabahu min adh-dhanb uzuruhu aqabahu min dhanbihi an zarin da ya kawo ya yi laifin da ya yi muni ko shi ne yanzu nan shi yana ganin ya kawo dalilin kare kanshi ne da ya sa bai da ba to da ma bai faɗi wannan magana ba ma da kila abin ya dan fi dama dama da kotun ta dan fi kila kallon inda sassauci bai masa to yanzu da ya buɗe baki wannan kwabar ya fito da hakikanin matsayin sannan jabbiri kafiri sannan sannan mutakbir kuma har yau sannan ya yi kiyasun ma'alfarin kiyasun fasit ana kairun min shi wanda ya ba da umarnin ya fi sanin ku duka fiye da yadda kuka kankan Sau da ka umarnin da ya ba shi ne daidai ya san hikimar da ya ba da umarni ya san hikimar da sa ya daga darajar wancan din a kanka shi da an zo surin isra'il shi kan shi iblis zai furuci da cewa an fifita adamu a kansa ليش قال أرأيتك هذا الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا يقولون بهذا أرأيتك يا الله كاغنيك هذا الذي كرمت عليّ wannan da ka karrama shi a kaina wuri ya wuri kenan gaskiya ta yi halinta gaskiya ta fito da kan shi ya yi furci cewa adam yana sama da shi to da da rago da sai ya tuma amma ina alƙalam ya riga bushe ya yi cin karo da la'antar allah saboda girman kansa da taurin kan siyasta na'am ma mana aka an tasjuda Allah tasjuda iz amartuka me ya hana ka baka yi sujuda ba lokacin da na umarce ka sai ma Allah ya ce na umarce ka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aya ta gaba mai Allah ya ce قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن إنك من الصاغرين قال الله min ha. to saboda wannan girman kan naka sauka daga gare ka ita wa ba dan wasu ayoyin sun fito da abin fili ba kaga nan sai mu ta kama kana ita wa an faɗi lamiri ba a faɗi wanda lamirin zai koma gare shi ba qala fa hadathu ha. to saboda haka ka sauka daga gare ta itawa ita aljanna da ake ciki a lokacin da ake wani takun saka tsakanin iblis da adam lalle mai ɗabi'a irin taka to nan ba gidan shi ba sauka kawai ma ya kunu laka an ta takabbar fiha ba daidai bane ba ba zai yiwu ba za ta sabo bindiga a ruwan ba haushi ka yi girman kai a cikinta ita gida ne na masu tawabu salihai mummunai masu takawa da tsoron Allah to kai tun da baka da wannan sufofin lallai bai dace ba ka yi girman kai a gidan aljanna haka lokacin fitar ka ya zo ita kan da wannan aljanna sai da malamai suke ta kara ma kansu ilimi a kanta wata aljannar ce in ka je ka samu manyan tafsiran alkur'ani irin su tafsirin tsabari tafsirul qurtubi an ta ƙara mu juna ilimi wata aljanna ce wasu ce lambu ne a nan duniyar nan a ƙasar yaman kaza kaza kuma ai kaga ba wani abin mamaki bane a kulubun qur'ani dan ya kira ita wannan lambun da suna aljanna in ka je suratu nun ai za ka ga nan ma an kira gona an ce mata aljanna ko ba akwai ashabul jannati ba a cikin suratul nun inna balawnahum kama balawna suwa ashabal janna inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunha musbina sun ka dage akan cewa wannan aljanna da aka turo iblis daga cikinta ba aljanna jannatu adalin bace aka ce a'a ku kara duba larabcin ai fahabit aka ce in kaji an ce fahabit daga sama ne zuwa ƙasa kuma aljanna adanin sama take ai ko da ya shiga a can a lokacin ya shiga ne don jarrabawa ba don aiki ba waɗanda za su shiga don ni'ima da sakamakon aiki su ne wanda suka zo duniya suka yi biyayya Allah ta'ala sai su san su ne sun shiga ba sa fita duk dai da abubuwa dai na kara mu juna sani amma dai zancen da yake da rinjaye dai aljanna ce ta zama amma aka hore su da fitowa da shi har adamu din a koma a sake lale sai an nemo ta tukuna sannan a same ta an same ta shine an shiga an shiga dindindin kenan wallahu ta'ala alam idan Allah kai mu gobe inda sarari ta dan ƙara wannan bayani amma yanzu muna so mu kubba wannan aya ɗaya da ta tun daga jeruwa ce ah, an koro iblis daga cikin aljanna dan bai cancanta ya zauna ciki ba innaka min as-safirin kana cikin kaskantattu wala qattatu kuma tuli dasa ya bi umarnin Allah ya fito tare cewa ya dan nemi wata alfarma kafin abubuwan su ƙara rikice mashi a daga mashi rayuwa a neman sa da yake yi kar a karbi ransa har sai ranar da za a ta da dukkan masu rai matattu kenan shi kare ɗanɗani raɗaɗin mutuwa Allah ya ce za a jinkinta rayuwarka amma har zuwa ranar da za a yi mutuwar kasko da za a busa ƙaho kowa ya mutu toha da kai ran sai ka tantana mutuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ana shirya mai jama'a cewa masu kula da sallah sun kawo gyara a sallah biyu